Ƙungiyar Meti Allah ta jihar Oyo ta yi Allah wadda da kashe musu mambobinsu guda uku aka wa ɗaya mummunan rauni kana shanu masu yawa suka salwanta. Shugaban ƙungiyar Meti Allah na jihar Oyo ne ya yi wannan Allah wadda a lokacin da yake tattaunawa da muryar Amurka a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Sunana ni ne Alhaji Yakubu Bello Chairman Meti Allah jihar Oyo. Mu Meti Allah mun yi Allah wadda ga abin da ke faruwa ga Fulani mu makiyayin da ake kashe su ko da wani lokaci yanzu an kace yara guda uku kuma guda an zo an masa rauni yana nan kunci asibiti bajin shanun da suka zo suka hallaka ba a gansu wannan abun da yake faruwa ga mu wallahi gwamnati ta zo ta dauki mataki yanda ya kamata don mu riga an fulani sun riga sun gaji abinda ke faruwa dinnan ba ta ya isa ana kace mu ba dalili ba dalili komai kuma gwamnati ba ta dauki matakin komai ba ba ka ganin cewa kilo gwamnati tana bari ta cewa ta sulhun ta ku da ku makiyaya da manoma to kullum muna kokari muna kai kuka ga gwamnati kuma gwamnati ya yanzu mu ba mu ga matakin da su dauka to yanzu me za ku yi kenan to me za mu yi mu har yanzu ne wato akan gwamnati za mu koma kuma muna kiran gwamnati ga don murya ta tsaya ta dauka mana mataki don rayuwar mu yanzu wato ta ba haka ma ji ta bakin gidan waɗannan yaran da aka kashe Alhaji Juli Alhaji Juli sannan yaran da aka kashe yaya suke gare ka kuma na ne me suke makiyo shanu waɗannan yaran da an haka kashe me yasa aka kashe su wallahi cuta na da na kabilanci ya kai musu waye musu masu gonaki su kai musu saboda me saboda dai kabilanci da ya nuna muna cewa mu ba yan Najeriya ne su mutane da aka dauko yan Togo su ne yan Najeriya waye nuna muku to mutane mutanen kasa ba a ganin cewa kila sun yi banana yasa a kashe su babu dalilin banna don wurin daji ne bisa mashaya a kashe su mashayarwa kuma wurin gulbi ne babu bunga babu gona babu rogo babu komai haka zalika na ziyarci asibitin Baptist Hospital da ke Saki kilomitoci waje da birnin Ibadan inda ni tattauna da wanda aka wa mummunan raunin harbin bindiga ina sunanka sunana Muhammadu na ga hannunka da bandeji nan kuma can ka da bandeji nan kanka da jini me ya same ka ya wasu suka harbe ni da me suka harbe ka da bindi saboda me suka harbe ka da bindiga wallahi to ni dai kawai haka na muka isko su bisa mushayaruwa mushayaruwa a cikin gari ko daji daji dai ko banna kai musu wurin kiyo a wallahi ban yi banna ba wani wuri na suka harbe ka wani bedu can haka ga abin ka wuri dun wuri ka san waɗanda suka harbe ka gaskiya yanzu ba zan iya gane su don saboda rufe mu na idanu suka yi da me suka rufe ma idanu jicce mu suka yi da me suka na sauran mutum biyu kashe su da me suka kashe su da bindiga ko mi allahin da kun kawo waɗanda sun kashe ku wallahi to ni ban san la da mun kai masu su waɗanda sun ka kashe ku wace irin bindiga gare su taleri na mi ya taleri ne eh, ba waɗanda irin mutane ne mi ya haɓe masu gonaki mu dai ba mu san hawa ce ta ba mun gangaro kawo ne mu sha ruwa ba mu sani ba sai da muka gaɗe suka ruhu suka kama dukan mu suka ja mu suka kai mu cikin rafi suka harbe mu. Ɗibi shanunku? Gaskiya a lokacin ba su ɗibi ko na gida ya An dai kashe waɗannan makiyaya guda uku ne a ƙauyen Buduwule Opiki da ke ƙaramar hukumar Atisbo a jihar ta Oyo. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.